yan uwa jama'al musulmi a madadin kwamitin hawariyun jama'atin su bi da wai kamatin sunna rashin jihar sokoto gamayya ahalin sunna gabaki ɗaya. wanda daga sokoto har tarayyar najeriya har duk duniya haka muke fata allah ya tabbatar da mu akan haka na faɗi cewa ina a sokoto zaune amma ban taɓa shigowa wannan wuri ba duk tarihin da nake ji ka wannan masallaci zato na can yake wancan bangare ashe nan yake to don haka kamar yadda kwamiti suka tsara an umarce ni kafin shek mamar kabir haruna gombe ya taso in gayyato wanda kwamiti suka gabatar injiniya umar ya zo ya gabatar da jawabin maraba da kaɗan daga cikin abin da zai ce a wannan tarihin masallaci wanda bayani ingantacciya in shiga cikin abin da zai ci matashin malaminmu kwamfuta a musulunci malam bashar ɗan hili shine limamin da zai jagoranci ahalus suna a wannan masallaci a injiniya umar bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجده وليا مرشدا آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات آه قد godiya الله مدعوكين سركي كما يدنا فارفة na fara faɗa wanda ganin wannan rana wadda satin da ya shige aka so a yi wannan wa'azi amma saboda rasuwa da aka samu ta daga cikin shugabanni ba a samu yin wannan ba amma yau Allah cikin ikonsa ya tabbatar da shi wannan unguwa kamar yadda malam Hussein ya yi bayani unguwa ce wadda take kamar mutane ba su san da ita ba a kusan shekara hudu da suka wuce aka fara sai da filaye a nan sannan aka fara gina gidaje kusan kamar shekara uku da suka shige wannan mutane da suke nan a lokacin mutum tara ne kawai aka yi shawara cewa maimakin wasu su gina masallatai a kusa da gidajensu wanda wasu daga cikin malamanmu suke ce ma Allah ga naka to gwamma a zo a gina masallaci guda wanda yake zai haɗa kan musulmi bisa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa'annan aka taru aka haɗa kuɗi aka fara aiki da aka samu aka yi estimate aka ga cewa wannan masallaci zai ci miliyan goma sha biyar a lokacin kuma mutum tara ne kawai a wannan unguwa da aka duba cato idan suka ce za su ta tara wannan kuɗi domin su gina wannan masallaci abu ne wanda zai ɗauki lokaci aka nemi gwamnatin jiha da ta zo ta ba da taimako cikin taimakon ubangiji gwamnatin jiha ta cigo aka ƙarasa wannan ginin masallaci an fara sallah hamsu salawata a cikin wannan masallaci goma ga watan goma dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya a lokacin da allah ya marigayi professor a.a gondo rasuwa saboda ainihin tsare gaskiyarsa da yadda aka yaba da halayensa da kwamiti da sauran jama'a wanda suka damu da wannan al'amari aka zauna aka yi shawara cewa a ba wannan masallaci suna na masallacin professor A.A. Gwandu alhamdulillah ba a fara sallar juma'a a ciki ba kamar yadda wasu daga baya suka ɗan tunani domin har malam ya ce ya so yau ya yi sallah nan malam husaini kenan idan allah ya yadda. nan gaba kaɗan ana sa ran za a buɗe sallar juma'a wannan masallaci kamar yadda malam kuma ya riga ya gutsurta shi malam Hussein Adamu Zuru wanda aka tsayar limami na wannan masallaci insha Allah shine malam Bashir dan fili a halin yanzu ba tare da na ɓata lokaci ba zan miƙa wannan microphone ga shi malam Hussein saboda ya ci gaba da tafiyar da wannan al'amari insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu injiniya umar mun gode kwarai da wannan bayani a mun ji cewa nan gaba insha Allah za a sanar da mu sanda za a fara sallar juma'a amma dai hamsu salawati a yanzu yana gudana a sannan kuma gada a manta gobe insha Allah a can masallacin saidina abu huraira za a gabatar da walima ta matan aure mata ne za su halatta a can a ba su goyon baya ko yanzu ma sun zo a an buɗa musu suna nan cikin masallaci insha Allah don haka ko da wasu mata sun zo a yi musu jagoranci su shiga masallaci